hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da 27 ga watan bakwai shekara ta 2026 cikin rahamar Allah mun haɗu a wannan masallaci mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke nan cikin garin ɗan bushiya Kaduna New Millennium City domin ci gaba da darasi a cikin littafin Sharhul Arba'in an-Nawawiyya na babban malami imamun nawawi Allah ji kansa da rahama ya haskaka makwancinsa ya gafarta masa kurakuransa ya sa aljanna ce makoma a gare shi wannan darasi namu shine darasi na talatin sannan muna cikin hadisi ne na alhadisul khamis wa salasun hadisi shi ma na talatin da biyar mun gama hadisin muna cikin sharhin hadisin sai lokaci ya yi mana iyaka za mu tashi ne ce wai da una rasulul muhabbati wassalam amma saboda gamewan darasi kuma ga wanda ke lalasa su riski darasin a farko a yanzu zai kyau mu koma kan hadisin ko da shi matanin hadisin mu karanta sai mu koma kan gaban sharhin da muka tsaya مالك الحديث الخامس والثلاثون حديثنا ثلاثين دبير عن أبي هريرة رضي الله عنه an karbo daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi menene muka ce cikakken me asalin me sunan abi huraira abdurrahman bin sakhrin Allah ya muku albarka Me kamata ku sayan kullaba ku san sahabbai ba malai ce qala yadda abi huraira Allah ya kare da a gare shi ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce la tahasadu kada ku yi majunanku hasada kada ka ga ɗan uwanka da ni'ima kai gudu kai fatan ya gushe ko kai ba za ka samu ba shine hasada wannan mummunar dabi'a ce abinda iblis ya ma annabi adam kenan ya halaka halaka ta har abada ba dawowa kuma ita ce zunubin farko da aka yi ma Allah a sama zunubin farko da aka yi ma Allah a ƙasa zunubin da ta sa aka fara zubar da jini zunubin da ta sa aka fara kashe rai shi sa malamai suka ce duk wanda ciwon hasada ya harbe shi to gaskiya ya tuban shi sai dai kuma rahamar Allah wala tanajashu sannan kar ku ha'inci a mu'amalar ku ta cinikayya ko a zamantakewa duk mun yi fashin baki akai wala rabu kada ku yi kiyayya da juna wala dabaru kada ku juya ma juna baya ka haɗu da ɗan uwanka musulmi ka ƙi masa sallama ka wuce ya wuce wala ya yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din kada ɗayan ku yi ciniki akan cinikin dan uwansa an gama magana da wani yana jiran a yi albashi yau 27 30 ko 29 yake jira ya biya sai ka zo ka ce na ƙara 150 akai a siyar mani alhali an gama magana da shi ko kuma ka zo ka rinka ziga mai kayan ta yanda zai ji ma shi bari ya fasa ko kai tsaye baka ce ba amma dai ka ziga shi ya ji ba zai siyar ma wancan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yi wannan saboda yin hakan zai mai da ku abu na farko da aka hana shine hasada zai zo shi ma bai fata alkhairi gare ka kai baka gare shi shikenan wa kunu ibadallahi ikhwanan a maimakon haka ku zamo yan uwa bayin Allah yan uwan juna in dai ni annabi sallallahu alaihi wasallama na isa da ku to ga umarni na ku ji da kyau al muslim akhul musulmi dan uwan musulmi ne daga cikin wannan yan uwantakan la yuzlimuhu baya zaluntansa in kaga kana zaluntan wani musulmi to annabi ya ce a gaya ma ka mai rauni ne wala yakhzuluhu musulmi na gaske baya walakanta musulmi dan uwansa wala yakdhibuhu kuma baya yi ma dan uwansa musulmi ƙarya wala ya hiruhu ba kuma ya ƙasƙantar da matsayinsa ya mai da shi ba komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kawo cewa baya ƙasƙantar da shi sai ya ce ku sani attaqwa hakuna tsoron Allah anan take ma'ana a zuci wa yashiru ila sadrihi thalatha marrat ya rinka nuni zuwa ga kirjinsa makwancin zuciya bangaren hagu hasso uku attaqwa hakuna attaqwa hakuna attaqwa hakuna wannan yana nufin da na ce kakku walakanta wani kakku kaskantar da shi zai iya yiwuwa wanda ka kaskantar da a wurin Allah fi ka matsayi tunda inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi wani a wurin Allah mai daraja first class to wanda yafi kowa tsoron Allah ne shi yasa ce to kakka walakanta shi kuma ka sani tsoron Allah a zuciyarki wanda ko Allah yake son shi in ka taba shi hadisi ya tabbata Allah ne zai biji biji da mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi hasabi imri'in min ash-sharri ya isa mutum gwargwadon girman sharri an yahqira akahu al-muslim a yawayi gari a ce yana walakanta dan uwansa musulmi in kana neman masharranci da nassin hadisin annabi mutum mara shi alkhairi to samu wanda ke walakanta musulmi kullul muslim ina ƙara fashe da muku don kar wani ya ce bai gane ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kullum muslim duk wani musulmi garin ku daya kabilan ku daya a'a buna da bambancin yare ba ruwana da wannan in dai musulmi ne ɗan uwanka to ni annabi sallallahu alaihi wasallam ina ja maka layi cewa alal muslim haramun wa haramun ne akan duk wani musulmi damuhu ka zubar da jininsa wa maluhu da dukiyansa karkaci masa dukiya ba ta hanyar da Allah yadda ba ko ba da daɗin ran shi ba ba shi ya so ka ci ba da zalunci wa irduhu sannan haramun ne mutuncin musulmi wani musulmi ya shiga ya keta su wannan duk mun yi bayanai masu faɗi a ciki to sai ku tsallaka mu je tunda mun ji hadisin Allah ya saka mu annabi sa da alkhairi mala yace wa yad'una rasulul muhabbati salam? Allahu akbar wannan jakada abun so Eh, da kuma mutunci da aminci ma'ana yana kiranmu wannan jakada na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiranmu zuwa ga sharri a a wane mutum ila ila almuhabba akan mu so juna wassalam kuma mu zauna lafiya wannan annabi wanda yazo da soyayya da aminci yana kiranmu mu annakuna ikhwanan fillah mai kokari mu zanto ƴan uwan juna a cikin addinin Allah fanaltaki ala mahabbatin ta yanda za mu haɗu a kan soyayya inda yawa na mumini ne kawai so shi ƙaunace shi ba ruwanka da duk wani abu a ce maka to ai ka san din an bincika yana da matsala kai ma an bincika kana da matsala in ma baka da wata matsala sai wannan maganan ya ishe ka girman matsala <laughs> an bayanci magana shi ne shi musulunci ba yana neman mai tsarki ba ne yana neman wanda alkhairin shirin jasharrin shi saboda tsarki na Allah ne shine malikul quddusus salam an fahimci wannan eh Allah ka sa mu cikin su to annab sallallahu alaihi wasallam yana kira mu zuwa ga soyayya wa naftariqu wa eh, naltaqi ala muhabbatin muhadakan soyayya wa naftariqu aidan ala muhabbatin kuma in wani abu ya tashi raba mu ya zanto soyayya ne ya raba mu wani ya tafi karatu wuri kaza wani ya tafi wuri kaza kaga sun rabu amma akan son Allah dukkaninsu sun je aikin Allah ne kama yu'allimuna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasa a gwiwa ba wallahi yan uwa yana ta koyar da mu kaifa yakunu al-ikha'a islam yadda yan uwantaka yake kasancewa a musulunci ka duba ka ga da yazo madina aikin farko da yake nan fa saboda ya san in an dinke to an gama shi yasa sai ka ga dan eh, al-ansar madina yana kaunan mutumin mene makka kamar yadda yake kaunan kansa mutum malai ya raba dukiyansa biyu ce ɗauki rabi ka tafi kasuwa da ita ya ce matansa su fito kai ka san da balarabe ke da kishin mace kuwa balarabe a mace shirka shi aika kula ka ga hatta manyan malamai na saudiya musamman za ka ga in sun rasu ko ma suna raye ana kawo 'ya'yan da suka haifa mazan za ka ji an faɗi sunansu matan sai da a ƙirga yawan sace wa banatin yana da kuma ya'ya mata guda uku sunansu masu al'aura ne ƙarya ne su gaya ma to amma duk da wannan kishin zai fito da iyalansa ya ce wacce te maka ya sake ta saboda ta aure ta saboda sun san annabin nan gaske ne kuma Allah ma gaskiya ne fal muslim dan haka dai musulmi na gari na gaske la ya tasabbabu fi zulmi akhihi baya zama sanadiyan zaluntar dan uwansa bai fara zaluntar dan uwansa ba ka gan shi ya farar da zalunci ga ɗan'uwansa uwansa ba wala yarfudu masa'adatahu kuma ba ya kin taimakon shi mutum ya ce dan Allah ya ce ni inda na tsaya dan Allah nan kawo inda nake kaji jahilci mana wallahi ana yi fa eh <laughs> mutum zai ce don Allah alhaji ya ce ni inda na tsaya don Allah an gaya ma zan tara wannan kuɗin ne ayya jahili miskini Allah ta'ala cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wannan direban naka da ka gan shi tsoho kake ga kaman wai ya tafi bai da shi dan shi sai Allah ya tadar da dan shi da sai ya ce maki yayanka a rayuwa a <laughs> ai duniya cycle ne dan ka gane ma walakantacciya ne ba hausa sai ce duniya rawan yan mata na gaba ya koma baya wallahi haka ne so nawa aka yi shi wannan dattijan da ya ta wahala da kai kake taimakon shi kake ganin shi walakantacce ka daka mai tsawa jikin shi na rawa saboda yana ganin kwanan tuwon sauran ka yake kana ce mai kai in baitin kai karatu za wallahi in aka ɗibo shekara sha biyar talatin sai kaga ‘ya'yan shi ke taimakon ‘ya'yanka wallahi shekara sha biyar ɗin nan ka ga kada firamare sakandare da jami'a to shi kenan sai ka yana muni ‘ya'yan ogan babawa ne bayan ya san kuma laƙanta uban shi ba Allah ya so bai yaushe zai kalle ku da idan rahama shi yasa ko ni darasi mai muhimmanci a rayuwar Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ka ji kan Malam Jafar Allah ka sa aljanna makoman Malam Jafar yana da direba ni na san shi Malam Yusuf da ya rasu Malam Yusuf ya ce shinkafa bai taba karewa a gidan shi Malam Jafar bai bashi wani buhun ba kuma ba albashin shi ba kaɗan daga cikin abin da ya faɗa ya ce shi shinkafa tun da ya haɗu da Malam Jafar shinkafan gidan shi bai taba karewa ba ya ce kan buhu ya ƙare kawai malam zai banwa to ya ce suna tafiya da malam jafar idan malam jafar mahmud adam dattijo ne in ya kula ya gaji sai ce malam yusuf yi fakin in yi fakin sai kwantar mai da kujera ya samu ya sai ce kwanta sai shi ya karɓi tukin su ci gaba ai malam maza sun taɓa ƙasa kaji hmm, Allah dai kai haske wala ya tahimuhu bi kadibin haka nan musulmi bai tuhumar dan uwansa musulmi da ƙarya saboda shi musulmi ba a tsammani a same shi makaryaci malam duk abin da za a yi kai gaskiya duk abin da ƙarya za ta baka gaskiya ta biya ta so dubu kawai haƙuri ne tsakaninsu wannan kana tsoron kaza zai faru kana tsoron za a yi ma kaza in ka tsaya kuma sai Allah ya tsaye da baba a ciku mai gadi ne a nan smc unguwar dosan baba a ciku da yawan kun san baba a ciku dattijo mai farin gemu gemun shi fari ta gadi yake a makarantar aka zo cikin dare aka yi kisa ne ko me faru aka jefar da gawa a dai wurin aikin to ba a ciko benin kuma ya kamata a ce ton ɗinsa ne lalura ya sa benin aka zo aka je kotu lauyoyi suka zo aka ce an tsaya ga bayanin da zai yi ya ce kaza ce kaza ta nan ne za su iya shigowa tun da ya tabbata ba shi kisa ba ana so a yi sabin dattijo kaga wannan abin tuka tausaya ne wallahi da aka tsaya a kotun nan kawai ya shiru ba Allah na sai fashe da kuka ji aka je na cewa ni kam da wahalan lahira gara na duniya wallahi an ce in ce kaza amma tsakani da Allah alƙali ka ji yanda ya faru to wannan abin da ya fada a kotun dangin wanda aka ce suka ce sun yafe mai <laughs> cewa ma suka a tsaida binciken kawai a tsaida ma shari'an su kam a tsaida ce wanda yi da kunyan da azabar da zai tara a lahira gara ko mai aimai nan kawai ya ce walla ga yadda abin da ya faru ga gaskiyan shi abin da ya sani tsakanin shi da Allah da zai tashe shi gobe to wannan gaskiya ita ta kashe kyasta ita ta kashe kyasta wala tsaro minhu hakanan ah, musulmi baya aibanta dan uwansa musulmi bi aibin fihi saboda wani aibu da ya gani tare da shi na faɗa muku ba wanda bai da aibu kawai na wani ya bayyana na wani bai bayyana ba na wani da yawa na wani kaɗan shi kenan amma in dai aibu ne kowa fana da tasa sai dai kawai ya yafiyan Allah wala ya kulu fi haƙihi illa khaira in dai musulmi na gari ne mai jin maganan annabin Allah mai saurare da biyayya ga annabin Allah to ba zai faɗi komai a maganganunsa ba face alkhairi wa yashiru muallimun al-hadi al-bashir Allahu akbar daga nan ne fa jama'a babban malamin nan namu sallallahu alaihi wasallam al-hadi wanda yazo mana da shari'a yake nuna mana muke kai al-bashir wanda yake faɗa mana manganu masu faranta rai na abin da za mu samu in mun bi shi a kiyama ya ci gaba da nuni shine yashiru yana nuni ila sadrihi zuwa ga kirjinsa salasa marratin har so uku wannan nunin yubayyinu lana yana bayyana mana a sarari na takwa cewa fa ita tsoron Allah maskanu Halkalbu wurin zamanta shi ne zuciya in ta zauna daram ita zuciya ka ta take tace jini ta kai duk inda za a jiki tun tsoron Allah ta zauna a ita ma za ta fesa duk wani nagarta a sauran gabobi bayan da za a yi zuciya ta ɗauki tsoron Allah kuma harshe ya karya a'a zuciya ba za ta dauki tsoron Allah ido ya kalli haramun ba saboda za ta rinka maimaita masa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wani ka kalla ko karka kalla Allah zai tambaye ka in ka kalla Allah na jira sai ka jiran baya so ko ran na so sai ta hana jikin ya amsa an fahimta ko mala yace fal qalbu dan haka nan zuciyar duk wani mutum wi'a'ul imanin sadiq ita ce jakan da ke taskace imani na gaskiya na mutum wi'a'u shine jaka ita ne take taskace gaskiyan imanin mutum wa yasta'nifu al-mu'allimu fi irshadihi haka nan fa 'yan uwa malami yakan yi waiwaye ko yake farawa wurin nusarwansa annahu min al-qabih annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana lalle yana daga cikin munanan ayyuka an yaskara muslimu min akhihi a samu mutum yana ma dan uwansa yana aibanta dan uwansa musulmi sukhriya shine kaman ya nuna shi ya fado na abu mara dadi a ce ga mutanen naka ga gogan naka ba shin ka ga mutumin kan gane oji a ce eh mana shi wani kenan kaga da ji shikenan wani yana zuwa an san bai da shi a ce ku ne manyan gari a kai tsaye ka san ka cutar da shi ya san kai ne mai shi kuma ka abu kawai wannan cushe ne na bakin ciki ba a so mala ce rubba ma ya kuno inda Allahi afdalu minhu kun ji magana ta yi wuma wanda mutum ke mai izgilancin ya kasance a wurin Allah afdalu minhu ya fushi mai izgilancin matsayi wurin Allah walla ana yi shi yasa kuka ji Allah ya ce malkiyama alkiyama khafidatun rafi'a khafidatun tana sauke darajar wasu ta mai da su walakantattu saka banzayen banzan bazara rafi'a wanda baka dauka komai ba kuma sai baka mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda a duniya masu kuɗi da dukiya ma koran shi suke yi daga kofofinsu ya tafi ba irin sa ake nema ba talakawa yace amma wallahi wanda suka koran nan da zai rantsuwa sai Allah ya barantar da rantsuwan shi da Allah sai ya barantar da rantsuwan shi yace wani to shi kenan magani Allah dai shi ke da dukiyar nan sai kuma iya karba na rantse da Allah sai ka ce maka ga wani kwangilan mai da gas ya fito ka narka kudin sai a ce ai fraud ne an tafi da kai ko sai ka shiga dam a ce gwamnati ta ce a bincike a kanka kan a gama binciken yi furfura an canza gwamnati wani ma fatali da ku ga kudin ka ba su amsuwa malam ka zama talaka wallahi eh ko ƴaƴanka ba su ya fito da kudin nan bayan mutuwarka ka taba wani bawan Allah kuma ya yi fushi Allah ya tsare to malai yace wa yaftimur rasul haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kammala wasayahu wasiyoyin da ya mana a wannan hadisi wasaya jam'u ne na jam'i ne na wasiya wasiya shine umarni mai karfi wanda ba a canza sai idan shari'a ne ta canza shi haka ya ci gaba da mana wannan wasiya yana umurtan mu muwaddihan yana mai mana bayani a sarari malil muslim malil muslimi min hurumat abinda musulmi yake da shi a musulunci na alfarma irin alfarman da Allah ya yi ma musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayanin irin daraja da alfarman da Allah ya ma musulmi wanda waɗannan alfarma yambagi ala akhihi ya dace akan dan uwansa almuslim wanda dan uwansa musulmi an yi yuqaddisa hurmatahu da tsarkake waɗannan alfarman da Allah ya ma dan uwansa kada ya ta su inti yatajannabu inti intihakaha haka nan kuma ya nisanci keta waɗannan alfarman fala ya siku lahu daman da ɗaikar a samu hannunka wurin zubar da jinin musulmi ko da ko da magana ne ko shawara balle a ce da hannunka kai yanzu kun ga ɗazun nan na gani a aminiya sun sanya a page ɗinsu jiya sha ɗayan dare fa a kauru kauru lokal gamman nan jihar kaduna mutum talatin aka kashe hallahira mutum talatin da ne postin din shi yana na page ina na facebook wani ba Allah na dan kaurin har hotunan su sai da ya sako je ka ga wani yaro har sashi sun kai hudu a kansa raga raga cikin jini har da dan karamin yaro wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wala yasriqu malahu haka na annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu yanta yace kar musulmi ya saci dukiyar musulmi wala ya'tadi ala irdihi kuma kar ya ta'addanci ya wuce iyaka akan mutuncin musulmi haramun to malam sai ce ad-durusul mustafadatu min al-hadith darussan da zamu amfana da su a cikin wannan hadisi guda biyar na farko al-hasadu kun ga hasada wanda muka yi bayanin ta wattabagudu da kin juna yazra'ani waɗannan abu biyu hasada da kin junan nan suna shuka at-tafarruqatu bay at ko bainal suna haifar da suna shuka wato rarrabuwa a cikin musulmi inda akwai hasada to ba za a zauna wuri ɗaya ba in akwai kiyayyen juna ba za a zauna wuri ɗaya ba Nabiyu biyu al-muslim inda mutum musulmi ne na gaske to za ka tadda shi la ya baya yin algushu ha'inci kenan wala yaqtabu ahada kuma baya yin gulman kowa bai ambatan dan uwansa da abin da baya so shine gulma na uku al-islamu yad'una musulunci dai bai gushe ba yana mu daga cikin abin da muka amfana hadisin nan musulunci ko da yaushe kiran mu yake yi an nakuna ikhwatan mu kasance yan uwa mutahabbina masu son juna sai na hudu min al-khuluq yana daga cikin kyawawan ɗabi'u kuma mun san kyawawan ɗabi'u sune suka fi mutane su suka fi kai mutane aljanna da su da tsoron Allah yana daga cikin kyakkyawan ɗabi'u in aka samu mutum da wannan abu da zamu faɗa yana da kyakkyawan ɗabi'a daga cikin kyakkyawan ɗabi'un nan an na ta'awana mu rinka taimake keniya ka taimake ni in taimake ka rayuwar na akwai inda ba zan iya ba sai ka taya ni akwai inda kila kai ma ba za ka iya ba sai na cincida ka wala naskhar min al-akharin kuma kaddani ma wasu mu izgilanci ko asalin wato tozarta al'amarin da yake aibanta su na biyar Jamul muslim mun ji wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar mana cewa jinin musulmi wa maluhu da dukiyansa wa irduhu da mutuncinsa haramun laifi ne babba mutum ya keta su ba da haƙƙi na shari'a ba alhadithu sadis wa salasun to a ƙa'ida fa yau nema nan nema karatun yau wancan lokaci ne ya taɗiye mu yanzu ma sai da ya ce mana minti ashirin da uku ga suna a ƙasa alhadisu sadis wa salasun hadisi na a talatin da shida an abi hurairata radiyallahu anhu an karɓo daga abdurrahman ibn sakhrin allah ya ƙara yadda a gare shi ƙala ya ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu qurbatan min kurabi yawmil qiyama man duk mutumin da mace ko namiji shine ma'anan man inda musulmi ne nafasa an mu'minin kurba ya yaye ya kwaranye mumini wata baƙin ciki wani baƙin ciki guda daya min kurabi duniya daga cikin baƙin cikin duniya kenan ko da damuwa biyar ka same shi ka iya rage mai ko da ne in ka iya yaye shi daga wani bakin ciki zuwa ga farin ciki to alkawari ne in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama Allah zai yaye masa bakin ciki da damuwa daga cikin bakin ciki da damuwoyin ranar alkiyama kun san Allah ta'ala ce wa sa'atu adaha wa amr ko lahira ita tafi wahala ita tafi daci wahalanta mutum zai ga abin da bai taba gani ba na fitintunu da tashin hankali wa amar dacinta shine ga abin da ya kamata ka zo da shi na guzuri kai ta wasa a duniya baka zo da shi ba wannan shi ma akwai takaici kaga ga abin da zaka iya kai goma yau uku ya samu wannan ai bai yi ba to haka Allah zai yaye ma mutum wa man yassara ala mu'sirin wanda ya sauƙaƙe ma wanda ke cikin tsanani na bashi ko tsanani na rayuwa mutum ne kana bin shi bashi asalin wannan haka ya zo shi na mu'sir din nan wanda kake yake kake bin shi bashi sai ka ɗaga mai kafa yau litini zai biya ka sai kaga kai in ka amshi kudin nan fa ko yara ba Allah samu abin karyawa hannun shi ba gobe kayi mai karkaf sai ka ce to wane kawo rabi wani lokaci kake ga zaka iya cika rabin kun gane sai ka ƙara mai ko sati biyu ko wata ɗaya yana ciki sannan malamai suka ce ko kuma ka ce to kawo rabin kudin na ya ma rabi shi ma ana yana ciki ko kuma ka ce mishi to yanzu dai za ka biya ni amma wani lokaci kake ga za ka iya biya in bar ma kudin ka biya ni a wancan lokaci shi ma yana ciki mafi kololuwan kuma shi ne ka yafe mai duka <laughs> duk wanda ka yi a wannan hadisi ya gaskata a kanka a bisa sharhin da malamai suka yi mahadisan da suka zo da wannan kuma kuma ta ba mun yi karatun shi da faɗi a tsariku salihin ila rabbil alamin don mun kaka waɗannan hadda hadisin mutumin da ya rasu a Allah subhanahu ta'ala ya tambaye shi yana laifi ma ce me kake tsammani wanda za a iya yafe maka sanadiyarsa ya ce ya Allah ni dan kasuwa ne abu ɗaya kawai da nake iyawa wanda nake fatan in na faɗa za ka iya yafe mun Shi ne ina da yara da suke mun harkan kasuwa in na tura su su karɓo kuɗi na kaya da nake hannun mutane in za su tafi na kance da su duk wanda suka gaba zai iya bi in aka karɓa zai talauta su yafe mishi gaba ɗaya wanda zai iya su amso wanda za su rage su rage wanda suka ga yafe mishi shi ya fi su yafe mai kuɗin su dawo hakan Shi ne Allah ta'ala ya ce mu mun fika karamci don haka yau mu ma mun maka <laughs> hadisi yana na hadisi ne ingantacci, kun fahimta wani bawan Allah a Gombe yi irin wannan abin da ya bani sha'awa Ɗan kasuwa ne babba ina jin kuɗin da yake bin <clears throat> a kasuwa sun kai kusan miliyan takwas a hannun mutane daban-daban sai yi kasuwa kawai sai Allah ya mai wani irin arin gizo kasa irin arin gizon nan na bashi <laughs> kawai Allah ya mai tashi mun sallame ka da ya je gida alhaji adamu wace gari kawai tura aka kira duk waɗanda yake bi bashin wanzu lokaci bai yi ba da hankalinsa ya tashi suka zauna wane ne wanke bin ka gashi ina shaidun ga nawa rubutun ga naka duk suka hada sai ce to gaba ɗayan ku na yafe muku gaba ɗayan ku na yafe muku a shafa wannan lissafin na gaba za ku biya ni in kun ɗauka za ku biya ya ce ni ma na yafe muku wannan ne saboda dalili biyu na farko Allah ya mun budin da ban tsammani ba na gana fi karfin waɗannan sai na ce mu ce na biyu ka ji dalilin shi da yau mu ba mu da shi Ya ce na biyun barin dukiya a hannunku ni ma bunƙasan kasuwa na ne don tana nuku gobe za ku zo ku siya <laughs> da yawa ba su gane wannan lissafin kuma wallahi gaskiya ne to na ukun da ma shi bai tuna ba shi ne, zai wuya su yi masa butulci wasu za su iya mai butulci amma galibin dai kana mutane kai ta taimakon wasu za su cuce ka za su ince ka amma wallahi wata sai wani guda ɗaya maka rana irin ranar da kai kanka ba kai makanka ba dai mutane ne kakka daina taimakon su dai Allah ya baka dama kawai taimaka wani macuci wani wani ma ƙarya zai ce baka taba taimakon shi ba kakka damu kawai ci gaba nagarin na nan ka zo kanshi Allah zai nuna mashi ba a yankewa wani da babban dan siyasa ke gaya ma wani malamin mu. yake cewa da shi ya ce duk abinda za ka yi ka taimaki mutane yake faɗa ma shi malamin ga ya ce kaga wasu nan kaga wane da wane duk manyan masu kuɗi ne wani ma kamar minista ne yake ga ya ce kaga waɗannan biyar ɗin ya ce eh, ina da yaƙinin har izuwa yanzu dai in na ce tashi za su tashi zauna za su zauna ya ce kuma taimakon da ne musu a baya ne yau nake moransu ya ce wasu da yawa sun mun butulci ya ce amma waɗannan biyar ɗin duk kusa abin da nake so in yi a rayuwa waɗannan ba su bari in ji kunya <laughs> to haka ake ko baka san wane ne Allah ya sanya arziki a hannunsa ba Allah ka samu ne masu arzikin ba masu butulcin ba Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa man yassara ala musirin duk wanda ya sauka ma wanda ke cikin tsanani musamman na bashi yassara Allah alaihi fi dunya wal akhirah Allah ya alƙawari sai ya sauƙaƙe masa a duniya da lahira shine ma'anar inna ma'al usri yusra wa man satara musliman duk wanda ya rufa ma wani musulmi asiri suka ce ma'anar rufa masa asiri shine ka ganshi yana laifi za ka yi abu ne? na za ka ganshi ka ga musulmi yana laifi a maimakon ka fallasa shi sai ka keɓance shi da nasiha daga kai sai shi sannan kuma sai ka yi addu'a Allah shiryar da shi shi ne ma'anin satara musulman haka dr aljuhani ya kawo ƙarƙashin hadisa Allah ta ya alkawarin wanda ya ma musulmi wannan sutara haka ne ya ɗauki sutura ta tufafi shi ma akwai hadisai da yawa duk wanda ya ba wani sutura na tufafi shi ma Allah zai sutura shi wallahu fi auni al Allah ta'ala bai gushe ba cikin taimakon bawa ma dama al-abd fi auni akhihi matukar shi ma bawan nan bai gushe ba yana taimakon dan uwansa fashe ka ga kenan taimakon ma tun farko da karshe ana so kai don Allah kawai kai don Allah kar ka ga baya in ka kowai ga baya ka fadi ai tafiya an ka kalli gaba ne ba a tuntube in ka wai gaba ana tuntube kyala mutane kai dai ya alkhairi ka gama naka wa man salaka tariqan ina zunnurin ina bacci wa man salaka tariqan haka duk wanda ya bi hanya ne <laughs> ya ci gaba yaltamisu fihi ilman ko wai wai ji hadisin ku yana neman ilimi ta wannan hanya sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna da sannan Allah zai sauƙaƙe mai sanadiyan wannan hanyar zuwa aljanna Allahu akbar Allah ka sa mun dace wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi kun je wa hadisi mai dadi ga mu a masallaci malam tijani <laughs> eh lamba ta fado kanmu insha Allah <laughs> ka Allah mun ji dadi yanda muka ji farin cikin na Allah ka sa aljanna ka ba mu wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce wasu mutane ba su taɓa taruwa ba a ɗaya daga cikin gidajen Allah a doron ƙasa ya tluna kitaballahi suna karanta littafin Allah wa ya tadara suna hum suna karatunsa a tsakaninsu suna ƙoƙarin fahimta abin da ya ƙunsa kenan illa na zalat alaihi musakina face sai Allah ya saukar musu da natsuwa Allah ya biya mu <laughs> Wallah ɗalibin ilimi ya san wannan ni'iman fiye da kowa malam duk takaicin duniya ba ƙur'anin ka buɗe da gaske ba duk takaicin duniya ba littafin hadisin ka buɗe ba ga damuwan kan hajin ta a rai amma kuma ta kasa tasiri a rayuwar kana ji fa gashi nan da damuwan da gaske amma wallahi ba ta isa ta tsaye da rayuwar ba shine rufe asirin ba wai ba za ka ji raɗaɗin ba ne a'a amma ƙaryansa ya cutar <laughs> Allah ba zai yadda ba wallahu mutimmu nurihi to Allah yakan saukar da natsuwa ka duba ka gande kana jin wa'azi ko wa'azi kake ji da gaske sai ka ji duniyar shar eh duniyar lahiya lau ko kuɗi ko kuɗi ake kirga in ba naka bane wallahi bakin ciki zaka yi <laughs> gwada eh ku je ku duba shafin EFCC ka sha mamaki gayi nan zaka ga an ce an kama wa ne ya saci dala kaza sai ka ci ɗan iskan nan masu da wannan muke kaga bakin ciki kuɗi baka bala kana bakin ciki amma inda ayin qur'ani ne fa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub <laughs> kai kasuwar lahira ita ce kasuwa ya Allah ka sa muna da rabo wa rahma ku je wani abu mai daɗi. kuma su yi tausayin Allah ya kewaye duk wanda ke masallaci yake karatu Allah ya gafa ga wani ta a rumfan kasuwa kuɗi yake ƙirga. ga wani ta yana shirya makircin siyasa za a kada wani ta wancan na kulla wanan da muka kai gidan yarin ya fito ba zai illa ba kuwa ya za a kashe masoyan shi ya za a siya wane ya za a rufe bakin wane in wane baya ji za a daure shi ko ya za a yi da wane ya za a yi ma wane transfer a canza ma wane ka za a yi mai kada wani fashi abin da yake ta yi kenan kai kuma kana cewa an abi huraira ta radiyallahu anhu kai taka hajar kenan <laughs> kowa da irin hajarsa da yake tallatawa to wannan zuwa masallacin ka zauna sai Allah ya tausaya wa haffatumul mala'ika ce mala'iku ku sauka ku je ku kewaye su waɗannan mutane na ne wa zakarahumullahu sai Allah ya ambace su ina ma ya ambace su da rahama da gafara yi alfahari da su fi man indahu a wurin wanda suke tare da shi ko su ne wa yahmilu arsha rabbika fawqakum yawma idin samaniya wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ku ji da kyau aikin alkhairi duk su na faɗa muku anan da ku tashi ku yi da gaske in ko ba ku yi ba ga jan kunni na ƙarshen magana na man batta bihi amaluhu duk wanda aikinsa ya jinkiri da shi ko ya ja baya ga aikin alkhairi ana neman ka wurin alkhairi ba a ganka ba inda Allah ke so ka ki zuwa balle kai abin da yake so to wallahi idan kiyama ta zo lam yusra bihi nasabahu dangantakansa ba zai taba sa yayi gaba darajarsa daukaka ba yayi a banza duk wanda aikinsa ba su kyau ba to dangantakan shi ba zai kwace shi ba shi ne abin nufi duk wanda ya ta baya da aikin alkhairi ya ta jinkiri bai tsaya ya yi ba to ya sani ko dan wane ne aka zo kiyama wallahi ba shi ba aljanna don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai shiru daga nan mu hada lahira kwa ga gaskiya na gaya muku ko ba haka ba ma na fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah kai da jin magana a sallallahu alaihi wallahi ka san shi ne kuma duk duniya ba wanda ya sai magana irin tashi rawahu muslimun bi hadhal laf imamu muslim ya ruwaito wannan hadisi da wannan lafazi da kuka ji an masu daraja mufradatul hadith kun kalmomin da wannan hadisi ya zo da su farko mun ji man nafasa an mu'minin ko ma'anan nafasa a can mun ce kwaranyewa yana nufin laffafa wa azala wanda ya tausaya ya gusar da bakin ciki ka ga wani cikin damuwa ka tausaya mishi kuma ka gusar masa kurbatan abinda ake nufi da kurba shine musiba bakin ciki ita ce musiba jarabawa ko mutum ne ka gan shi malam gidan haya yake zaune ‘ya'yansa uku hudu gidan nan ma bai isan su kansa ga yaran nan duk sun girma ga ‘yan mata biyu duk mamane ma aure an kasa aurar da su kai kuma kana hawa motar miliyan hamsin da ɗari da kaza gidajen kama sai amma lissafin yawansu kai project ɗin aurar da su mana kai project ɗin taimaka musu ka yi a danginku ka yi a unguwanku in za ka yi na mutum goma ka ce a kawo maka biyar daga dangi daga masallaci a nemo ma biyu wani dattijo ne mai kamun kai da bai da shi yayansa sun isa aure za su yi a bani kayan ɗakin da komai da sana'a za a ba su Ya yasa nan kaga abinda gwamnatin jihar Kano ke yana burge mu Allah ya saka musu da alkhairi naga za su aurar da mutane 1500 1500 kaga akalla dai an rage raɗin zinace zinace da zawarci Allah ya saka muku da alkhairi to yassara bi ma'anan Allah ya sauƙaƙa shine ma'ana sahala duk ma'anan su sauki satara ma'anan satara shine fana suturtawa shi ne ya katange ya kare mutum bai bari ya kunyata ba da ma da annabi sulam ya ce wallahu fi auni abd Allah yana cikin taimakon bawa ne nasr nasr inda ne taimako Allah yana taimakon mutum da ya ce man salaka tariqan duk wanda ya riki wata hanya salaka shi ne shakka ya tsaga ka kirkiran makanka hanyar neman ilimi shi ilimi da addini bai bukatan ka kai ke bukatansu saboda ko ka taimaki addini ko ka taimake shi zai ɗaukaka ko kai taimaki ilimi ko ka taimake shi wallazina utul ilma darajat masu ilimi ba za ka taba ganin su a ƙasa ba duk yanda za ka ji haushinsu duk yanda za ka zage su duk yanda za ka aibanta su sai ka ga ci gaba kawai suke saboda akwai ilimin shi ilimi bai yadda Allah bai da ilimi ya kasa ba in dai ilimi ne to sai dai ka gan shi a sama musamman in an yi shi domin Allah to yaltamisu yana nema ma'ana shine yatlubu kun ga dai fassaran shine nema to da kuma ce yace mutane ba saba taruwa a masallaci ba sai ya tuna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum ko yatadarasuna shine yata'allamuna suna koyo suna yin karatun ilimin sannan illa nazalat alaihi mustakina face sai Allah ya saukar musu da natsuwa natsuwa shine alhudu'i duka dai ma'anansa natsuwa ne da Hausa rashiyat lullubewa ma'anansa a shamilatum ya lullube su ya kewaye su shine shamilatu ya lullube su haffathumul mala'ika mala'iku sun kewaye su shine a haƙat bihim sun yi musu cycle sun kewaye su gaba daya to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man baqa bihi amaluhu ko duk wanda aikinsa ya jin yasa ya ja baya ma'anansa shine kasara duk wanda aikinsa ya takaita yi ƙasa bai da ayyukan kwarai a duniya lam yusri' bihi nasabahu dangantakansa shine asluhu nasabuhu asluhu lam yusri ba zai taba sa shi ya gaba ba ai bi ma'ana yanfa dangantakan mutum ba za su taba amfanin shi ba idan bai ma Allah aiki na kwarai ba kuma haka qur'ani ya fada yawma la yanfa'u malun wala illa man atallaha biqalbin salim eh za alkiyama in kaga mutum za shi aljanna zuciyar ta kyau kuma aiki ya kyau an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana na Fatima radiyallahu anha salini ma shitu min mali zo ki roki duk abin da yake so tambaye ni duk abin da yake so a duniyar nan amma fa lahira sai da aiki je ki aiki duniya kam zo ki tambaya lahira dage tare da fa ya tabbatar ita za ta fara bin shi ma gidan rahama amma ya tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro saboda iri na irinka masu raunin imani da lalaci sharful hadith fashin bakin wannan hadisi ya ku yan uwa ce minar da Ainin rasiha yana daga cikin ginshikai wanda suka kafaffu ginannu allati a kama al-islam wanda musulunci shi ya tsayar da waɗannan filas ɗin ginshiƙan libina'i mujtami'ihi don ya gina societinsa da cikin ginshiƙai wanda musulunci ya tsaya ya sa su ba ga mu a masallaci kun ga muna ta yin filoli ba saboda muna so mu ɗaura bene hawa biyu haka ne kuma Laisa, isa <laughs> duk kun cinye mun rodi kun kwashe asusun kaf na kun mai da asusun mu na masallaci dan maraya Allah ya kawo yadda za a yi yawwa musulunci ya mai da hankali wurin ya tsayar da abu ginshikan da ya gina wannan addinin ya tsaya a kansa don al'umma su ginu na farkonsu shi ne a ta'awun taimakekeniya yanzu misali kun ga ai taimako na kuka yi kuka zo kuna sauraron karatun nan ina tsarin nan samu lada eh mana aran ma da gaske ne <laughs> wallahi taimako na kuka yi kan ku sani dariya da gaske nake wallahi sannan kuma kila ni ma na taimake ku wurin mun yi murajan abin da kun riga kun sani tare kun ga mun taimake juna shine at-ta'awun din saboda taimakon addini yafi kowanne yafi kowanne duk wanda ya taimake ka kan addini to ya taimake ka taimakon da da yafi kowanne tsana, su ma sauran taimako ne masu kyau amma fa na addini yafi kowanne to sannan wattarabud shine da dincewa, mu dinke ba fa ba za mu yi sabani bane ba fa bazan ma abin da ba za ka ji daɗi ba ne wata rana ba fa ni ma ba za ka yi ba ne amma ka mai cin ku naman kwado kana bukata na ina budakanta to miya haƙuri. <laughs> kun gane Miya haƙuri saboda mu mori juna wata tabadulul manafiya da musanyan amfani musanyan amfani wane na da kuɗi wane kuma ya iya shi kenan biya shi ya maka ya ji daɗin kuɗinka kai kuma ka ji daɗin aikin da zai maka <laughs> kai musulunci yayi jama'a wa tafal agniya alal fuqara sannan musulunci na afafa ya zo ya hada al agniya masu kuɗi alal fuqara ya dora su akan ya hada su da wane ne masu kuɗi su zamto masu tausayi da jin kai su tausaya ma wanda bai da shi shi yasa ka can kun zo sallah ku hada sau eh, kai kafarka tana sheki da mai sai kaga wanda ka hada kafar shi da faso ba sai ya ce ma gidana ba abinci ba eh wallahi ko gane ba eh ka zo sauwa na ji da karkar kafan ka kalan yan abuja kana jonawa ta ga wanda kuka jona malam kafan nan rabin ta mai rabin ta toka malam ta abu kai ka so nan an gama ba sai ka ce mai kana son ganin shi ba ba kuma sai kai mai magaban jama'a ba sa shi kuka da alkhairi kai kuma Allah zai saka kuka da farin ciki ra alkiyama wallahi ai malan ka ga wani ban Allah narka shi kawai ka wuce da amashi cas ya je ya ci gaba ma da aiki kai za ka more shi to mutumin da ke kiyaye sallah ke zakka ke kaza ke ambatan Allah duk abin da zai yi kai ka san ba sabo Allah ga in ma zai sabo Allah alkhairin shi yafi na saban yawa ka more mai Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ko abincin ka kar wanda ya ci sai mai tsoron Allah kuma kar kai abota da kowa sai mumini to eh haka nan in zaka ciyar da dukiyar ka samu wanda suke da alaman tsoron Allah ko suke wani aikin alkhairi cin ci su da dukiyar wallahi duk abin da za su yi kana kwanta za a rinka ma alat Allah ya sa mu dace wa musa'adatul al-aqya lid-du'afa haka musuluncin nan fa ya ci gaba da gina taimakekeniyar masu ƙarfi akan masu rauni man nafasa mu'minin ko wanda ya kwaranye ma wani ai wanda ka kwaranye ma ya kasa ne kai kuma da ka iya kwaranyewan kana da abin <laughs> kana da abin da zaka iya masa ne wadda'awatu ila ilal ilm wat-ta'lim hakanan musulunci ne ci gaba da ke koyar da mu kira zuwa ga ilimi da kuma koyar da mutane ai ta hakuri abun na da wahala to amma ai ta hakuri za a ci riba malam tijani ai hakuri kar a daina haitu ja'ala al-ilma tariqan ta yanda muka ga Allah ya sanya ilimin da ya zamto wata hanya ce hadiyan ila janna da take nuni zuwa ga aljanna take taswa zuwa ga aljanna to mu kun za mu aljanna ba sai dai mu ta ba zuciyar mu hakuri ba wallahi malam in dai har za aljanna to rabbana afrika alaina sabara wa sabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin eh na'am ba malaria ba ulcer duk kai ka gama na sani jini ma dai na hawa mutum bai aure ba yana hawan jini ko me yasa kwa oho ko <laughs> hum ma'ahu <laughs> wai wai <laughs> wai wai ya ce ba malaria kullum ba ma sai mu kai karfe uku muna yanzu wannan karatun in mun tashi kila sai mun kai sha biyu muna editing da gyara shi da zamu taskace shi dan mu wannan recording din lahiran mu muke ba ba ruwan mu da duniya mu yanzu abinda muke kokari in mun mutu ku tuna mu da waɗannan kalmomin ku yi mana addu'a eh wallahi wallahi tallahi mu ba mu da burin da yafe mana wannan da Allah kun tuna muku tausaya mana ku roƙa mana gafara to ku zo mu tafi Shi ne sai ina ne ma kaga ka kawo maganar malaria ko ka rikita mu da maganar Najeriya muna maganar Madina war rasul yu'allimul muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana koyar da musulmi an yusharaka akahu da ya rinka yin tarayya da dan uwansa a cikin abin da ya shafi afrahihi farin cikinsa ko ba ya ka samu zuwa ba kai mai message ka kira shi a waya ya san ka tuna da shi wai isharatahu ahzanahu sannan kuma ya tarayya da shi har wayo a cikin damuwoyinsa kai masa ta'aziya an masa mutuwa ko kai mai jajen wani abu mara dadi ya faru wallahi yawanci ba a manta irin wannan musamman Allah ya sa kana da dan miza a cikin mutane da mutana ganin ka da dan mutunci ko abin nan so kai kokari kana binciken halin da mutane ke ciki ta'aziyan nan dan gaisuwan nan kai zaka ga ba komai bane amma a wurin mutane babban abu ne wallahi wani babban abu ne shi kayan mai kai mai girmama wanda ya fuka bashi kuɗi ko wani abu wa yaqifu bi janibihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da mu ka zauna a tare da dan uwanka a sa waqtar shidda a lokacin da yake cikin tsanani dan kai ma gobe ka iya shiga zaka neme shi Fa man fa'ala hada duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa da muka ambata najjahu Allahu min ahwali yawmil qiyama Allah zai kubutar da shi daga ahwal ahwal jam'i ne na razani mai sa makarkata irin tsoron nan mai mai girgiza mutum na ranar alkiyama to Allah zai kubutar da kai haisu lamal ja illa ilaihi domin babu wata mafaka fa ba zuwa ga Allah ba kama ya da'uhu kama yadda musulunci nan bai gushe ba yana kiran mutum musulmi an ya mudda yadal ma'una ya mika hannun taimako ila man zaqat alaihi tahu ga wanda rayuwarsa ta kunci miƙa hannunka na rahama ka taimake shi fa idza fa'ala hada idan kai wannan taimakon kai zai fara amfana saboda satarallahu alaihi duniyahu wa akhiratahu Allah zai suturta maka duniyanka da lahiranka gobe kawai sai ka ji kai ma wani maka wa yuwaddihu alhadith haka dan harwaye wannan hadisi yake bayyana mana a sarari cewa anna lil ilmi makanatan azima lallai ilimi yana da matsayi mai girman gaske wa yakfi alislamu islam fakhran kuma ya isa musulunci abin bugun kirji a alfahari ya isa musulunci alfahari anna ula ayatin cewa aya ta farko nuzilat wanda Allah ya saukar tad'ul muslim aya ce da take kiran musulmi an yaqra ya tashi karatu wa ya kuma ya koya shine iqra bismi rabbikal ladhi khalaq war rasul sallallahu alaihi wa sallama huna manzo Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi a wannan hadisi da muka karanta ya hussul muslim yana kwadaitar da musulmi an ya shukka hu da ya tsaga hanyar sai nemi wata hanya nahwal ilm wanda za ta bi da shi zuwa ga ilimi hanya da za ta kai shi zuwa ga ilimi faman sara fi tariqil ilm domin duk wanda ya rayu kan neman ilimi koyan shi da koyar da shi a haƙatul mala'ikatu mala'iku za su kewaye shi wa haƙi min kulli su kuma su kare shi daga dukkan wani mummuna abu gida ne fa zaka fito zaka wuri ranka na so nan zaka sai ka ji an ce ai karatun ka zan nan yanzu ne baka ko jin hakura da karatu to bar jin in je karatun goban Allah kana zuwa sai ka ji an ce abokinka da da za ku tafi tare ya hatsari akan gada <laughs> minti na uku subhanallahi wallahi kuma ban so na tsaya to mu je da sauri ina so mu gama hadisi malace hani an liqaumin ma dalla ga dukkan mutanen da sun ji daɗinsu dukkan mutanen da suwaye su ijtama'u fi lahi, suka tattaru a masallaci na kalamahu suna karanta maganan Allah wa na ahkamahu suna koyo da sanin hukunce-hukuncen wannan addini da tahutuhum rahmatullah tausayin Allah zai kewaye su wa tamtali na tun sannan zukatansu za su cika da natsuwa innakum haqqan dhuyufur rahman Allahu akbar tabbas masu zuwa masallaci su karatu su koya ko su koyar wallahi gaske ne su ne bakin Allah me kuma Allah mai rahama saboda haka daga unguwar dosa mu zuwa dan bushiya Allah kai ka gayyato mu Allah ka amsa mana wanda ma suke unguwan Allah sun shigo Allah duka hada mu ciki haqqan tabbas waɗannan biyufur rahman baki ne na Allah ba ko ko su ake kaga da ba kowa zai iya zuwa ka'aba ba sai aka gaice kowa masallaci wanda ya zo ya amsa ubangijin da ya ka'aba shi ya masallacin mus'ab bin umayr wa yadribu rasul masalan sannan a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake buga mana misali liman ahmala fi amalihi ga mutumin da ya sako sako ya wofantar ya yi halin ko unkula da ayyukansa na kwarai bai damu da ya zama mutumin kirki ba ta hanyar ayyukan kwarai wa huwa nazaru nafsihi min ashrafil qaum alhalin nazara yana kallon kansa a matsayin ashraful kam ne manyan mutane wanda bai zo fa yi addini ba amma yana ga su ne manya wa alahum yana ga su suka fi kowa ɗaukaka cikin mutane hasaban wa nasaba ta fuskan asali da dangantaka kuma ba karya ne su fir'auna ma duk larabawa ne ma duk bai amfane su ba bilalu ko dan afirka ne baƙin fata ma ɗan aljanna ne saboda inna sa'ayakum la shatta eh wancan nagar wannan na banza aljanna gidan mutanen kirki in kana so a yi da kai shigo kai sunna fajahuhu don haka din ne wannan tunanin ba zai aikin kwarai ba amma yana ga wai su ne manya to ya sani fajahuhu matsayinsa la yanfa'uhu wallahi ba zai amfani shi bayan uwa wala yashfa'u lahu 'inda rabbih kuma matsayin shi ba zai cece shi wurin Allah ba falladhi yuqarribu al-muslim ila rabbih domin abin da yake kusantar da musulmi zuwa ga ubangijinsa huwa amaluhul shi ne aikinsa wanda ya inganta ka san dai ba za ka ga tsakuwa a cikin shinkafa ka kai bakinka ba ko sai ka cire ka tace ka kawar in ma ya zama dole sai ka ci abincin to wannan aikin da kai mai kyau na kwarai shi ne abin da ke kai mutum Walai sa jahuhu ba ba wai matsayinsa ba ad-durusul da Taminal hadith darussan da za mu amfana da su a cikin hadisin na farko kun ma ikhwanak duk rintsi ka zama tare da 'yan uwanka musulmi faqad tahtaju ilaihim domin haƙiƙa lokaci zai zo da zaka bukace su ko baka gani da idan ka baran da ka mutu zaka san kana bukatar su wallahi tallahi ka mutu mutanen kirki su ki zuwa ha ai malar ranan zaka san kayi kore na biyu la tafda sirra ahadun kakka fallasa sirrin kowane ne ko da dan cikin ka ne ko karamin yaro ne ɗayan ka yazo ma rada a kunni sai yace baba me yace ka ce a'a tambaye shi ya gaya mu ka koya musu wannan halin su koya wurin uban da ya haife su kakka fallasa sirrin kowa wa kun aminan ka zamto amintacce ala irdihi akan mutuncin dan uwanka dan uwanka ya zama ko saban Allah yi kai zai iya gaya ma duk girman saban dan ya san zaka yi mai nasiha ka ba shawara kuma ba zai taba ji a kunni na uku ba wanda kaga wannan cuta har masu wa'azi da yawa yanzu an samu wannan matsala hmm? mutum fatawa zai maka ma sai ka ji har sunan shi wani na kama <laughs> kuma ga kalla ba ma wa'azi bane kawai fallasa ne wannan amma shi ya dauka ki da wa'azi Allah ka shiryar da muka kare mu daga zariya na uku bil ilmi yan uwa da ilimi ne kadai nan hadu muke ci gaba ma'ana duk al'ummar da ba ta karatu baya za ta ci wa nakhdimuddin kuma da ilimi ne muke ma addini hidima wal da ƙasa yanzu wannan wa'azin da muke yafi harsashin da sojoji ke harbawa tasiri wurin gyara mutane dan wannan harsashin kisa zai yi ko ya tsoratar gobe kuma sun samu hali su dawo amma wanda kace Allah ya ce manzo Allah ya ce yarda yake yi yarda yake saurare ka an fahimci wannan na hudu qari'ul qur'an duk makarancin qur'ani fi diyafatir rahman yana cikin bakuntan Allah <laughs> yana cikin bakuntan Allah malaminu kaji ko yawwa sai a ƙara rike wuta uku uku nan kar a sake su na biyar falakul mar'i rabautan duk wani mutum almar'i yana daukan mace da namiji rabautan duk wani mutum mace ce ko namiji bi amalihi da aikinka ne wallahi iya aikinka iya shagalinka a ran alkiyama la bi hasabihi ba da dangantaka ba na so mun yi hadisi na gaba amma lokaci ya ci tsaye na ana ai ma dai Allah ya ce mu da muka zo boda ina ga sai mu takaita eh, eh sai mu takaita ana ya ce kamera ta dauke mata sun cinye caji kenan Allah ya datar da mu abinda muka faɗa zama daidai Allah ya sami mu tarayya alada wannan kuskure Allah ya fe mana amma dai kan mu rufe a masallacin Mus'ab miki muna godiya ga waɗanda suke ba mu gudunmuwa na aikin masallaci ainihin ana ta lallabawa dai ana tafiya daidai gwargwado za mu sake kira account number ɗinmu ga wanda suke so su taimaka mana account number ɗin shi ne 001 8854 493 zan maimaita 001 8854 4493 suna account ɗin Mus'ab bin Umair Mosque and Islamic Center banki kuma shine Jaiz Bank Allah ya bada ikon taimakawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh